Ah, assalamu alaikum jama'a barkanmu da jin TV a daidai wannan lokaci. A ah, kafin mu je kai tsaye gabatar da shirin tutu din muna buƙatar ka zo nan ƙasa ka danna mana alamar subscribe kamar yadda nuna a ƙasan nan. Sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun dukkan tutu din mu ko da yaushe. Sannan kai mana like sannan kuma ka tura ma ƴan uwanka domin su amfana. Na gode. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da kasancewa da Salisu TV a wani sabon bidiyon. yan uwa muna roƙon ka wanda bai mana subscribe ba muna buƙatar je ƙasa zana mana ja alama ta subscribe sannan zana mana alama ƙararrawa domin samun dukkan tutar ɗin ma a koda yaushe darasin mu ne kamar yadda na faɗa muku shine zan nuna muku yadda zaka ƙara ma memorin wayar ka girma so da yawa zaka ga ba kai wani amfani da memorin wayar ka ba zaka ga gurin memorin ka ya za ga baka tura wasu abubuwa ba amma ka ga memorin ka gurin shi ya cika ka rasa me cinye ma to in Allah da ya zo nuna ma yadda zaka magance wannan matsalar kada ku manta ku danna mana subscribe ɗin nan sannan ku danna mana alamar ƙara domin shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwa kawo muku videos na gode shi wannan application ɗin zan ije muku link ɗin shi a gurin comment da gurin description gurin comment da gurin description idan ka duba nan baka link ɗin ba kada ka damu zamu je da kai cikin Google Play Store nuna maka yadda zaka yi downloading ɗin shi da farko zaka zo ka shiga cikin Play Store ka kamar haka zaka jira shi dan ya buɗe bayan ya buɗe zaka zo na inda kake sashen zaka zo ka rubuta wannan phone master mai da kuke gani na haka sai ka danna search bayan kayi sashin wannan da yake wannan da zai kawo muku na biyun nan kun gan shi to shi zaka yi amfani da shi sai ka zo ka danna a kai to kamar yadda kuke gani ni kun ga an samu min open na riga na yi installing ɗin shi saboda bana son ɓata muku lokaci na kuma bana so bidiyon ya tsayi bayan ka install ɗin sai ka zo ka danna open kun ga shi yadda yake kun ga da cikin shi yake kun gani kun gani to ni ba kala wannan gani ba ka kai downloading ɗin shi shi dai irin wannan da shi zamu amfani da shi sai ka zo ka danna open ba ka ji za ka jira shi ya buɗe bayan ya buɗe zai noma haka sai ka zo kan accept ɗin nan kun gani sai ka danna a kai za ka ga da farko abin da zai fara gungo ma haka ne kun gani kun ga abin da ya samu a nan scan sai ka zo sai ka danna a kai kun gani your phone is at risk kun gani kun gani in ka tashi sai ka zo idan kana so idan kana so yanzu ka ƙara memorin wanka girma nan zaka yawwa to yanzu kai da kana so ƙara memorin kan ka girma to me zaka yi nan zaka zo nan inda kuka an sa jink files ma sai ka zo sai ka danna kai kun gani zai tambaye ka haka sai ka zo nan clean din nan sai ka danna a kai zai ba zai tambaye shi ka bashi dama sai ka danna allow to kuna gani kun gani yana scan na application ɗinka kana gwai kun gani 152 MB fa kun gani to kun ga abin da ya ce 50 yanzu kun gani 50 yanzu yanzu kun gani dan zan samu ƙarin 56 MB kun gani 506 MB kun gani yanzu ina zana kin haka to kun gani clear trash yanzu kun ga na samu wannan megabyte ɗin a a a kan memorin wayata kun gani sannan ma akwai kuma wannan phone boost da yake na application gani shi ma kasa sai ka zo ka danna a kai gani yani shi application masu wannan sai ka zo ka danna boost din nan shi ma irin makala da zaka ga waya tana yi ko wannan duk application suke sa shaka tun gani memory is 56% gani bayan ka gama wannan to zaka zo ka saita mai auto da zai rika ma yaushe ba sai ka zo ka shiga ba sai ka zo ka danna nan nan nan ai da wuce gari yawa kai nan zaka zo kai ka shiga nan gwa mi din nan bayan ka shiga sai ka shiga kan setting bayan ka bude setting sai ka zo nan na farko na wuce gani auto boost din nan sai ka fukar wannan an tick din bayan ka danna shi haka kun gani to yanzu ko da yaushe da wayarka ta abin nan zai ma boost din kun gani sannan bayan na shi application ɗin ba iya nan ya tsaya ba za ka iya lokin ɗin wani application ta ciki ba za ka gani app lock nan da ka zo ka shiga haka gani abin da ya sa protect kun gani yanzu za ka yi amfani da shi alal misali yanzu ka danna kun gani za ka yi amfani da thin gashi nan ka je ka samu application da kake so ka yi lokin ɗin shi yanzu wannan duk za ka yi lokin ɗin application ɗinka da in ka tashi sai ka sa password za ka buɗe saboda irin masu amsa waya sai kama da na amma ni ba na buƙatar sa shi amma gwada ka sa password yanzu za ka yi amfani da shi za ka je ka sita kamar da kake sa password ɗin kan waya ka suna ma ka sita shi nan sa application ya yi sosai kuma mun gani nan da mai gaba ɗin kan kan memorin kan za ta ƙaru sai ga yawanci za ga memorin kan ka ya cike ka rasa mai cike ma memorin kan don Allah da dai kai amfani da wannan hanya ga kuma wannan kun gani ma CPU kula ɗin nan nan man kai amfani da shi shi ma shi shi ma ta riƙa masu kayan ɗin yanayin wannan kun gani cool now application masu abin nan gani zaka ka juya kuma ba ta rika ba ta rika irin ɗaukar zafin nan ba Kai dai ku manta danna mana wancan alama ta subscribe sannan ku na mana alama karau domin samun dukkan sabbin mu da shi mun gode ka da wannan tantance masa TV kasance da mu a wani sabon bidiyon